daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraro kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau sha takwas ga watan Satumba na shekarar dubu biyu 2020 za mu yi magana ne akan fitacciyar mai kera tukwanen ƙasa wato ladu kwali. amma dai kafin mu kai ga ita shin me bahaushe ke cewa akan tukwane shi za bahaushe ce Allah na mutane mutane na tukwane tukwane na fashewa don sun fashe a rufe shi mm. kaga wani maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya Murtala Muhammad kenan. To an juya fa wake bayan. To ke kin san kowaye a bayan? Haba Zara. Yan jihar Neja da ni sai kin tambaya Ladi Kwali. Haka ne fa akwai hotonta tana kwaɓallaka laka to mun ji yar jihar Neja. To jama'a kamar dai yadda Zara ta bayyana a farkon shirin yau za mu kawo muku takaitaccen tarihin Hajiya Ladi Kwali. sannan wakilin sashen hausa a kaduna ya samu tattaunawa da masanin al'adun gargajiya na hausawa domin jin muhimmancin tukwane a al'adar malam bahaushe duk da cewa kwali asalin kabilar gwarawa ce sannan muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce me kuka sani a kan kwali ga kuma yadda kuka amsa mana. sauraron mu amsar mu ta farko a yau ta gwiwa ce daga wurin ma'awiya musa musawa tare da husaini mai kare jau inda suka ce gaskiya mu dai ba mu san komai ba dangane da ladi kwali ko da muka tashi mun ji ana labarinta akan aikin da ta yi wa ƙasa ta najeriya muna fatan alkhairi sai amsar haɗin gwiwa daga nura abubakar gidan abba daga jihar sokoto bodinga da kuma shitu aliyu gidan abba da muhammad sani darazau da musa usman balarafa inda suka ce yau da gobe ikon allah to mu dai abin da muka sani dangane da ladukwali shine haƙuri da kuma jarinta da kuma kasuwanci sannan da kuma kawo sauyi a yankunan mu na arewa da kuma dukufa wajen kare mutuncin mu da al'adun da muke da su Mm. To sai kuma amsar Adam Aliyu a Salafi alkanurai alkanuraini daga gurum cikin jihar plateau allah sa na faɗi sunanka daidai inda ya ce Assalam yau da gobe. Da farko ina muku fatan alkhairi. To yau dai ba ni da abin faɗa akan wannan maudu'in da kuka kawo mana. Abin da ya dace da ni shine na sakale akwatin rediyo na aka faɗa na saurari abin da za ku faɗa domin nima na ƙaru. Injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi inda ya ce salam BOA Hausa yau da gobe to gaskiya ni abin da na sani game da ladi kwali shine na san da cewa ta kafa tarihi wajen gine-ginen tukwanen ƙasa irin na candori. To shi kuma sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi ladi kwali wata jaruma ce da ta shahara wajen sarrafa ƙasa tana yin tukwane da sauran abubuwa makamantan haka. Shi kuma Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Tabbas tarihi ya nuna cewa Ladi Kwali mace ce jajirtacciya wajen neman na kanta musamman wajen sana'ar tukwane. Ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah. To daga basani kuma sai amsar Abdul Muhammad Dumjiya Nijar daga jihar da magaram inda ya ce, Salam yau da gobe, ni dai iya abin da na sani game da ladi kwali shine ta kasance mai sarrafa tukunya ta ƙasa da kuma wasu abubuwa da tarihi ba zai iya mantawa da su ba yau da gobe ku tashi lafiya. Ilyasu Ibrahim Kedi ɗan bushiya daga jihar Kaduna ya ce salam yau da gobe ikon Allah ni dai gaskiya babu abin da na sani a kan kwali kamar cewa ita 'yar kasuwa ce kuma 'yar gwagwarmaya ce ku tashi lafiya. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa, inda ya ce, To gaskiya ni kan ban san komai daga ladi kwali ba, amma wasu suna cewa ita ta fara yin tukunyar ƙasa a Najeriya. Amma dai za mu kasance tare da wannan shirin na yau da gobe domin jin tarihin ladi kwali. To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla. Masu sauraron mu yanzu kuma za mu leƙa jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu tattaunawa da masani akan al'adun gargajiyar Hausawa Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan inda ya fayyace mana muhimmancin tukwanen ƙasa. Sunana Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan jami'ar surin Lamido da ke kafin Hausa jihar Jigawa. To, Dokta, me mahimmancin eh, tukunyar kasa ko tukunyar yimbu a gurin al'adar Bahaushe ne? To, shi Bahaushe ya bi asali ne da aka ce sanin asali sa kare ci alli. Saboda ji shi dan adam da yimbu aka yi shi don haka sai ya fahimci kuma magungunan da ke kunshi a ƙasa. Saboda haka sai fara amfani da tukunyar ƙasa don al'amuransa na yau da kullum tun daga abinci za mu ɗauki na farko idan ka duba tukwane da ake tuwo da su kashi biyu akwai babban tukunyar tuwo akwai karamar tukunyar tuwo sannan akwai kuma tukunyar miya kashi uku akwai tallan miya akwai kunduba mara wuya akwai wanda ake kiranta banda talle akwai ɗakwara suna mm-hmm. cikin tukwa na miya sannan in muka koma wajen murhu bahaushe na yin murhu na ƙasa da yiku yana yin randa da ake aje ta ƙasa don tara ruwa sannan ba a zuwa rafi da randa sai dai a ɗauki tulu a je a ɗebo ruwa a gudu sannan muka koma wajen kasko masu ginin ƙasar tukunya suna ma bahaushe kasko da kaskon ɗumi na jin tukumin wuta akwai kasko na wanke fuska akwai kasko na yin jifa da allura sannan akwai kasko na yin fitsari kamar yadda bature ka mana fo to bature ya tarar da bahaushe yana da kaskon yin fitsari kafin in dare ya idan ba a san fita sannan in muka koma wajen kwatanniya akwai kwatanniya da ake wankan jego da ita akwai wanda ake hada juko na maganin tauri ko na farauta sannan akwai karamar kwatanniya wanda ake suyar gyadar kuli in muka koma sai kuma ya tukunya babba wanda ake dafa ruwan jego na musamman kuma da ita ake dafa kalwa da kuma ganda in za a sura to kaga ashe tukunyar kasa gurin bahaushe tana da mahimmanci ta kowace fuska sannan yana yin buta ta kasa wanda ake kiranta kula akwai babba akwai karama sannan kuma yana da tanda da tanderu da mu zage cewa ana ce mu tanda tandar waina kaga duk wani yana cikin ayyuka da masu ginin tukunyar kasa suke yi sannan duk bayan bahaushe ya gama sai kuma Allah ya kare shi ya rasu da tukunyar kasan nan za a je a mai kabari a rufe shi to kaga shi za bahaushe ce Allah na mutane mutane na tukwane tukwane na fashewa don sun fashe a rufe shi kaga wani maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya sannan in muka dawo bayan tukunyar tuwo da ta miya da abun nan sai ya duba madambaci idan za a dambu ta kan shi kan tukunyar dambu daban take tana da huje-huje wanda ake amfani da dan a turara ka fahimta ni eh, a turara a turara eh, a turara dambu ka fahimta mm. saboda shi dambu a ba tsulma shi a ruwa mm. akan sa shi ne to wannan ita tukunyar dambu ana tukunyar dambu ana tana madambaci tana da huje-huje to tururin da ke kasan an sa ta a ruwa shi ke tasowa ya dafa dambu wato shi dan mutun da ba da huwa ake mai irin ta shinkafa da za a hada ta da ruwa ba madalla madalla sai aka mai tukunyar shi daban tukunyar sa daban ka fahimta mm. saboda haka bahaushe komi da ka sani ya tsara abin shi gwargwadon rayuwarsa da kuma gwargwadon yanayinsa. To waɗannan tukwane a dokta ana maganar ka ce ga tukunyen miya ga tukunyen tuwo da yawan eh. mu da muka fito da karkara mun san tukunyen miya amma tukunyen tuwo ma ita ma kanta ƙasa akwai tukunyen tuwo ta ƙasa? da kwarai ko akwai tukunyar tuwo kala biyu akwai babba akwai karama kamar yadda ita kanta tukunyar miyar take kasabi kamar yadda ga maka lokacin da um, bahaushe fara hulɗa da bayarabe ne sai aka kawo mai tukunya ai ilori mm. za ka ji bahaushe ya ce wane ya cika saurin fushi shi tukunya ai ilori ne ya cika saurin tafasa saboda kaga tukunya ai ilori ta fi yakura ta fi kunduba ka gani ko mm. ta fi su saurin tafasa. To yaya bambancin su yake bambancin wajen yumbu ko taban da ake yin su ne ko ko a wajen yi ne dai ake rage musu kauri. To akwai kamannu da kuma gashi da yake samu da kuma irin ƙasar da aka yi ta. Kasan bayan an yi da yumbu ana shafa mata wata ƙasa da take mata kwalliya. yawa na fatan kafin da. eh to eh, mu duba tulun nan dakta kai magana da tulu da tukunya eh tulu da randa yawa tulu da randa eh, eh. kowa shi ruwa sai an ɗibo shi a tulu kawo a kawo randa eh wannan shari'a ne za su gane yawa shi tulu bakinsa karami ne kuma mulmulalle ne akan ɗauke shi da gammo a tafi da shi rafi ko rijiya a ɗebo ruwa sannan in an zo sai a juye mu randa shi sa muka koma adabin bahaushe yake cewa randa na daka Allah ke baki ruwa ashe dai tukwanen ƙasa na da tasiri a cikin rayuwar malam bahaushe mhm, ni ma dai yau na ƙaru amma sai ya kasance kuma wacce ta yi a sana'ar kera tukwane ta zama 'yan jihar Neja daga kabilar Gwarawa. O oh Allah, yau dai aminatu ba za mu ji sakat ba an ɗauko maganar 'yan naija da ta yi fice ki damu ke ma za ki yi fice dole in yi alfahari da ita ke kuwa to jama'a yanzu kuma sai jihar naija inda wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya jiyo mana takaitaccen tarihin kwali daga wajen kwamishinan labarai na jihar naija wato alhaji muhammad sani idris matsayi a Niger. To insha Allah sunana Muhammad Sani Idris kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar niger insha Allah. wanda ya fito daga wanda ya fito daga masarautar zazzan sulaja wanda aka fi sani da abuja a da can insha Allah. abin da ya sa na ce wanda ya fito daga can wadda zaka ba mu tarihin ta kusan asalin ta ya nuna daga can take wato ladi kwali da farko a takaice wace ce ladi kwali ladi kwali wata mace ce wadda ke ta fito daga harshen da ake kira gwari ko kuma mu anan muke cewa bagi kaga in bahaushe ya ce gwari yana da wata ma'ana daban amma ya su ainihin yaren shine gbagi kamar yadda muka sani garin da aka sani da suna sulaja a yau a can sunan garin nan abuja kuma gari ne wanda ya asali saboda faruwan jihadi na shehu usman dan fodio wanda dalilin shi masarautar zazzau da ke wancan lokacin wanda ke sarauta a wannan lokacin ana kiran shi jatau shi ne gangaro ya zo aka kafa garin a wuraren alif dari dubu daya da dari takwas da hudu ko kuma abin da ya gaba da haka lokacin da ake jihadin shehu usman dan fodio to kwali da ake ji daga sunan hajiya ladi kwali mm. yana daya daga cikin yankuna Ah, wanda suka hada suka yi abuja masarautar abuja na wannan lokacin hmm. ah, lokacin muna da yankuna wanda suke da nasu hakiman daban-daban kamar da muka sani su zazzagawa da suka zo suka zo suka sauka a inda garin abuja ko sulaja yake a yau hmm. sun zo sun tarar da wasu masu amfani da harsuna daban-daban hmm. mun akwai musamman sun tarar da mutane ire-iren gwarawa wanda su suka fi yawa sannan muna da kwara nasarawa akwai kuma ƙananan harsuna da suka hada da irin su gade da basange da sauransu to gwara wannan suna nan a yankuna daban-daban wanda suna da hakinci na daban-daban to daga cikin wannan yankuna na gwarawa muna da irin su kwali wanda a lokacin suna da nasu hakimin na kwali muna da buhari wanda su ma suna da nasu hakincin na buhari sannan muna da wanda da ake kira kan wanda shine diku a yau su ma suna da nasu sannan kuma akwai wasu gwarawa da nan da ya hada irin wurare su izon da sauransu duk kewayen garin da ake kira suleja a yau to ita hajjara da kwali ta fito ne daga kwali daga bangaren kwali hmm. ah, ita 'yar kwali ce wadda su mutanen kwali sun tashi a wancan lokacin da wannan sana'a da ta zo hatta ga wuta ta suna a duniya a kai wato na wannan na ginin tukwane da dai sauransu duk lokacin da ka je za ga musamman matansu a lokacin a can wurin ba ɗauka sana'a ba ce ta ba ɗauka sana'a bace wadda ta kowa da kowa a sana'a ce kawai wadda mata aka basu da shi a gidaje su ne suke yin tukwane wanda za a yi girke-girke da su da tukwane manya wanda ake amfani da su a lokutan a bahaushe ke kiran randa ana tara ruwa da dai sauransu to ita ladu kwali da yake allah ya ga dama cewa wannan shine dalilin tashinta a lokacin da take cikin wannan sana'a lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo irin wuraren alif ɗari dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya sai aka samu wani bature wanda ake kira michael cardew michael cardew lokaci shi ma'aikaci ne ƙarƙashin gwamnatin su na turawan mulkin mallaka wato bature ne to shi kuma bature ne wanda eh, an ɗauke shi a matsayin eh, abinda ake kira pottery officer wato shine jami'i mai kula da wannan harka na tukwane da sauransu kuma da ɗaukan hotuna mm. to dalilin wannan ne ka san turawa da garamba da ya zaga ya shigo cikin abuja ya ga cewa ga wurin da ya dace ya ga ga sana'o'i da ake yi shi ya fara kafa wurin da ake kira a yau ladi kwali pottery center to da ya zo wurin nan yake ta tunanin yadda za a yi a raya sana'ar mm. to daga nan ne ya ɗauko ita hajiya ladi kwali saboda tana sana'a kasan a lokacin da kwali da cikin sulajen duk kusan a haɗe abu guda ne a haɗe ake to ya ɗauko ta ya zo ya ajiye ta a wannan santan ba wai ita kaɗai ba akwai eh, fitattu irin wadda ake kira lami toto akwai irin su ladi ushafa da amma ita ce dai kawai zakara a cikin su ita ce sunan ta ya fita kuma wannan ya kasance ne saboda a cikin su duk sauran kamar su ɗalibai ɗalibanta ne suna koyo ne a ƙarƙashinta ita ce jagorarsu to da ya zo ya ɗauko ta ya aje ta a wannan senta da ake kira ladu kwali pottery center mm. aka ci gaba da suka ci gaba da wannan harkan sana'a na ginin tukwane mm. wanda dalilin wannan wurin ya yi fice sosai ba wai a cikin ƙasar najeriya ba mm. a duniya gaba ɗaya wanda dalilin wannan ina jin misalin alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin 61 ko da biyu a gwamnatin birtaniya ta ba da ta ba wa ita ladi kwali girma wato lambar yabo ta girma na musamman wanda a lokacin ya sa ta fice a duniya ana gayyatar ta zuwa kasashe daban-daban ta je ba ta yi karatun boko ba ita a rayuwarta eh, ta yi karatu ita boko a'a ba ta yi karatun boko ba ta tashi ne kawai da wannan sana'a amma kaga dalilin sana'arta ta zo ta yi fice har ta kera 'yan boko saboda ta yi fice a duniya tana iya zuwa ta ba da lacca lokacin irin laccan da take yi ba ta bayani da baki hmm. eh, akwai tana da interpreter wanda idan suka je wurare na turawa shine zai rika bayani daki daki ga abin ita kawai abin da take yi shine gashi kawai a zahirance ita nata laccan yake in ta zo za a ɗebo laka ko a ɗebo yumbu a zo a tara ta fara matakai daban-daban yadda take yi yadda za ta gina tukwanenta kowa ya gani a bayyane irin laccar da take yi kenan wanda ta dalilin wannan ina jin a alif dari tara kuma da sittin da tara mm. shine lokacin jami'an amadu bello da ke ta zaria ta bata lamba na wato abin da ake kira uh, honorary doctorate wato digirin digirgir na girmamawa wanda kusan ita ce mace wadda ba 'yar boko ba a tarihi a nan kusa wadda ta fara samun irin wannan lambar yabo to kuma haka ta yi ta fafitika domin ita a lokacin bayan shi kadu ya zo ya yi ritaya a 1965 mm. sai zama madadin a kawo wani jami'i mm. ya ya zama shine ke kula da wurin sai aka bar wurin ka cokan a hannunta to ita ce ta zama jagora na wurin bata dai karatu ba amma lokacin aka samu mutane wanda su suka yi karatu su ne sakatarorinta su ne tana da ofishinta a wurin ga wurin harkan ita ce dai shugaba a wurin to dalilin haka yasa duk abubuwan da ake yi daga karshe bayan rasuwanta aka zo aka mai da wurin gaba daya aka sa mai suna ladi kwali pottery center saboda a rika tunawa da wannan jaruma wanda dalilinta ta sa wurin ya yi fice in Allah ne. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga Mustapha da Alhaji Muhammad Sani domin jin sauran bayanan da zai bamu a kan mai kera tukwane wato ladukwali. Kamishina bari mai da kai baya, eh, za ku tun da shekarun da aka haifi ita ladukwali? eto eh mutane da yawa ake ta kyardado wasu ake cewa an haife ta ne irin misalin 1920 wasu su ce da 21 dai abin kasan haihuwa irin na ƙauye a lokacin yana da wahala idan akan dai iya ganewa ne kawai idan an alakanta da wani abu da ya faru a tarihi a lokacin hmm. eh, ana tunanin kila abu kaza ya faru to ana tunanin a wannan shekaran aka yawwa aka haifi wani ko aka haifi wance ko dai sauransu to amma har yanzu babu tabbaci wanda zai iya yankewa kai tsaye ce ga shekara ta tibi wanda aka haifi ita hajiya ladi kwali ko da ke ka riga ka faɗa ba ta yi karatu ba amma menene kuka binciko wanda ya sa tukanen da take kerawa ko take ginawa ya fice ya fi na saura Ah, ai kasan san ah, kowace sana'a za ka ga dole ne sai an samu gwani a ciki kowace irin sana'a kamar yadda ka san ko a fannin karatu inda za ka zuba ɗalibai a aji ka karantar da su abu guda to in suka zo mai maka da karatunka sai ka gane cewa akwai wanda shi ma ya kera masaura to ita ma abin da ya faru kenan ita wato tsarin tukwanen da take ba wai ya yi daban bane da irin tukwanen da su mutanen kwali ke a lokacin amma sai Allah ya sa manata wani ya sa mata ita wani hazaka na musamman da wani kwarjini wanda ita tukwanenta idan ta yi wurin yadda take kwaba lakan da wani sai ya kasance tukwanenta gaba daya sun fi na kowa karfi yadda sauran aka sa a mota ana abin nan za su farfashe da sauri to ita nata saboda yadda ake kwaba lakan da kuma yadda take juya shi yadda yake riƙewa sosai sai nata ya fi na kowane inganci shi yasa dalilin da yasa ta yi fice. Na'am sau da yawa za ga irin waɗannan mata da suka yi fice ta wasu bangarori sun dage wajen yaƙi da wani abu misali ko cizgunawa mata ko kuma matan su daina zaman banza da sauransu ta yi wani yunkuri irin wani abu ayyukan da ta yi ita na musamman shine ah, hana zaman banza gaba daya kuma babban dalilin da ya sa ta fice kenan hmm. ah, ita kawai kullum kokarinta shine yadda za ta tattaro mata kawai su zama masu sana'a hmm. ah, ko a karkashin ta a lokacin na baka misalai irin wasu sunaye wanda suke to ta yi ta kokarin tara mata ta tabbatar tunda wannan sana'a Allah ya sa ya yi fice ta dalilin ta hmm. to ya zama an haɓaka shi sosai kowa su kama abin da kyau a rike daidai gwargwado Eh, ya zuwa yanzu a irin wannan sana'a ko da yake ba mu sani ba ko ana yi ko ba a yi ya yi fice a wurin amma akwai mata masu wanda suka ci gadon ta a wannan wuri eh, har yanzu amma matsalar da aka samu shine a santan a yanzu a santan da wuya ka samu mata masu yin tukwanen nan amma in ka koma ƙauyukan kwali da sauransu za ga har yanzu akwai mata masu wannan sana'a har gobe sana'ar da suke kenan kuma za ga suna ci gaba sosai akan wannan sana'a a da can an samu sake a fannin gwamnati wadda wannan santa an barta ta lalace ta su kurkuci to amma muna gode ma Allah cikin yardan Allah wasu 'yan shekaru da suka wuce a Allah ya kawo wani dalili kasan kowane al'amari yana da dalili aka ɗauki ah, wani wanda ya fito daga wannan yanki duk da cewa shi bai fito daga eh, wannan yanki na kwali ba shi ma amma a masarautan sulaja ko kuma masarautan abuja ya fito daga yankin Bwari ah, gwamnatin nan da muke ciki ah, da aka zo a 2015 ko kuma 2015 aka ɗauke shi aka ba shi minista karamin minista na ma'aikatan ma'adinai da sauransu to wanda ake kira honorable abubakar bawa buhari hmm. ah, to yana kan wannan kujera har aka zo babban ministan shi ya zo ya aje mukamin shi ya je takarar gwamnan jihar ekiti hmm. sai ya zama shi ne ke kulawa da ma'aikata gaba daya hmm. to wannan dama da ya samu ya yi ta kokari ya ga ta yaya za a farfado da wannan ah, wuri sannan a tada ta shi. shi ya zama ya yi fice kusan fiye da irin nada to yana yana kan wannan allah ya taimaka ya samu dalili saboda jami'ai na bankin duniya sun yi alkawari cewa za su ba da gudunmawa wanda ya tattara su aka je wurin nan aka ziyarci wurin aka fahimci hali yadda wurin ke ciki sannan aka samu jami'ai na gwamnatin jiha aka yi ta zama da su don a ga yaya za a ɗauki matakai wadda a halin da muke ciki gwamnatin jiha ta ɗauki matakai matakan eh ta jihar Niger saboda matsalar da aka shiga a baya shine gwamnatin da ta shuɗe a baya har ta sai da wurin zuwa ga wani to saboda muhimmancin wurin yanzu gwamnatin da muke kai karkashin jagorancin shi honorable dr abubakar sani bello ta mai da mawancan da kudaden shi ta sake ya dawo mallakin eh. gwamnatin jiha yanzu mallakin gwamnatin jihar Niger ne wanda yanzu ana haɗa hannu tsakanin gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya mm. duk abubuwan da ya kamata a yi na tsare-tsare kusan an gama har an bi an yi tunanin ina ne mutane suka yi kutse zuwa filaye da suka shafi wuraren duk wannan matakan an ɗauka yanzu muna jira ne ko kowane lokaci daga yanzu ita bankin duniya za ta faɗo a ci gaba da ayyuka gadan gadan da mai da wurin kamar na zamani ne eh, za mai da shi za a zamanantar da shi don tunanin yanzu ya wuce na maganan tukwane kawai ba wai tukwane bane kawai za a yi wai dan a'a akwai hadda ma'adinai na musamman irin yawwa na karkashin kasa wadda idan aka tattaro zai zama kamar wani wuri ne na musamman wanda ake iya zuwa a tantance in Allah da. Yanzu Komishina me za a ce ita Ladi Kwale ta bari wanda yake abun koyi ne ga na baya abinda ta bari shine dogaro ga kai saboda kowane hali dan adam ya tsinci kanshi a kullum mutum ya kwana da fahimtar cewa in har allah ya riga ya halicce ka a duniya to akwai baiwa ta musamman tana iya kasancewa bai wannan tana ɓoye ko kuma ta bayyana to amma ya kamata kai kullum kasancewa da kwana da tunanin cewa akwai baiwa ta musamman da Allah ya maka a matsayin dan adam kullum ka yi ta kokari ka binciko ka gano ka wanne ne baiwarka wanne wani baiwa ne kai Allah ya maka sai ka yi amfani da shi in kai amfani da wannan sai ga Allah ya taimake ka kai ma ka yi fice ah to ba gamu ba kuma yan jarida eh, yau kullum ka ce ba tsari ai kowa sani bai wanda Allah ya mishi yana da baki eh? Eh, ba mu sani ba tana da 'ya'ya da ta mutu ta bar yara ba ba ta da 'ya'ya ko guda ba ta goya wanda ta tare na tare ne su wani shekara ta rasu gaskiya ban iya tunani matasa sai mu dage wajen raya al'adunmu da sana'o'in yankunanmu kuma mu zage damtse wajen neman sana'a. waya sani kilanta nan za mu yi fice. Jama'a abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.